kai Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Daya ga watan Disamba rana ce da aka ware domin nazarin cutar ƙanjamau ko kuma sida. To za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da ƙanjamau tun lokacin da aka tsayar da ɗaya ga watan Disamba domin jawo hankalin duniya ga masifar kanjamau kusan shekaru talatin da suka shige. Kusan dai shekaru talatin da suka shige duk ranar ɗaya ga watan Disamba rana ce da mukan ji rahotannin irin ɓarnar da ƙwayar cutar ƙanjamau mai karya garkuwar jiki take yi. kwayar cutar da ta kashe miliyoyin jama'a a duk faɗin duniya galibi waɗanda suke cikin ƙuruciyarsu cuta ce kuma da ta sa miliyoyin yara zama marayu da idan aka ce mutum ya harbu da ƙwayar cutar kanjamau, to tamkar an yanke masa hukuncin kisa ne ga kuma yadda ake kyamar duk wanda ya harbu da ƙwayar cutar kanjamau. to amma sannu kan hankali an samu ci gaba wajen yaƙi da wannan cuta, domin yanzu uwar da take fama da ƙanjamo za ta iya haihuwar jaririn da bai kamu da cutar ba, har ma irin waɗannan matan suna rayuwa su reni 'ya'yansu da kansu. An samu wayewar kai sosai akan wannan cuta, domin akan yi gwaji kafin a yi aure. Wasu mutane kuma don raɗin kansu suna zuwa ana gwada su. sai kuma gashi yanzu masana ilimin kimiyya suna maganar allurar rigakafi da kuma maganin warkar da wanda ya kamu da kanjamau. Yanzu haka ana gudanar da gwajin wani allurar rigakafin kanjamau a ƙasar Afirka ta kudu. To wai shin a ƙasashe irin su Najeriya wani irin ci gaba ko kuma nasara aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya ya zanta da Dr. Sani Aliyu, daraktan hukumar yaƙi da ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice. Ga abin da Dr. Sani Aliyu ya ce. A hakika ana samun nasara duk da dai akwai aiki a gaban mu kam. In ka duba shekaru biyar da suka wuce wayanda suke kamuwa da wannan cutar sun ragu da kusan kashi ashirin daga cikin ɗari a cikin shekara biyar ɗinnan da suka wuce a nan najeriya wanda suke mutuwa daga cutar sun ragu da wurin kashi goma sha biyar a cikin ɗari so ba za a ce ba mu samu nasara ba tabbas mu samu nasara to amma akwai ragowar aiki saboda mun san wa'yansu ƙasashen duniya a nan afirka kamar south africa sun samu matukan nasara kuma gwamnatocinsu suna ƙoƙari sosai wajen kula da masu wannan cutar kuma mun san a nan Najeriya gwamnatin Najeriya ta karbi jihohi biyu daga wurin gwamnatin gwamnatin Amerika taraba da abia yanzu gwamnatin tarayya ita take kula da masu wannan cutar amma duk da muna cikin matsalar rashin kuɗi za mu ci gaba da aiki da partners mu wato wayanda suke taimaka mana mu tabbatar cewar masu wannan cuta sun sha magani wayanda suke ba su san suna da cutar ba an nemo su an ba su magani saboda cutar kanjamau yanzu ta daina kisa a duniya ta daina kisa in dai zaka sha magani zaka iya ci gaba da harkokinka ba ma wanda zai san kana da cutar kamata ya a ce kowa ya fito a gwada shi idan kana da cutar ya fi a ce ka san kana da cutar ka nemi magani ka sha ka ce zaka zauna ba ka san ka sani abin da muke son yi kenan dr sani aliyu ya matsalar yadda cutar nan ke kama mata masu juna biyu wato daga wajen haihuwa kenan yadda suke samu daga wajen mazajen su eh to shi ma nan an samu an samu ci gaba sosai saboda ita wannan kwaya cutar wato virus da take cikin jini idan mace mai juna biyu ta sha maganin wannan cutar ba za ta iya zuwa ta shafi jaririn ba kuma an nuna daga gwaje-gwaje da yawa cewar tabbas wannan yana aiki shi yasa yanzu muke hakikan cewa akan duk macen da take da juna biyu a duba a ga tana da cutar nan tana da cutar za mu bata magani ta sha za mu bata magani ta sha yadda jaririn ba zai kama cutar ba Ƙasashen duniya da yawa yanzu jariran sun daina kama cutar amma mu a Najeriya har yanzu a cikin wayanda suke da wannan cutar mata masu juna biyu kashi talatin ne daga cikin ɗari kawai suke shan magani ka ku ai akwai aiki gaba waɗanne yankuna ne akwai ana ba da matsalar kamar kwanaki ka ce abun ya karu kamar a yankunan karkara ya lamarin yake ne so ba wai akwai cutar da yawa bane a yankunan karkara matsalar da ake samu is eh, shine yawanci gwaje-gwajen da ake a birni ake ba a ƙauye ba eh, saboda zan baka misali um, idan aka duba yanzu a najeriya a cikin mutum biyar a najeriya mutum ɗaya ne ya taɓa gwajin ko yana da cutar ko bai da shi amma in ka je birni ka duba birni da ƙauye a ƙauye mutum ɗaya ne daga cikin hudu a birni mutum ɗaya ne daga cikin uku ka ku tabbas a yi yan birni an ce sun fi wayewa dama to tabbas a nan ma um, yan birni sun fi sanin ko suna da cutar ko ba su da shi sida yanci yau ne shi ne sarkin mayu in ya kama ka doktor bai hudda ka malam bai hudda ka wani boka bai hudda ka sida ne sarkin mayu in ya kama ka doktor bai hudda ka malam bai hudda ka wani boka bai hudda ka akwai wani alhaji nana kullum yana canza wal mata mata mata kamar yana sake wani riga to madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya ana lafiya hajiya yau wannan fili za mu fara ne da tambayar safiyanu yusuf zango Yana son ka mishi bayanin eh, rigakafin zazzabin cizon sauro. To rigakafin ciwon zazzabin ciwon sauro shine hajiya. Na farko mutum inda kin san akwai irin su gidan sauro Eh. eh gidan sauro akwai wanda ake sa mashi magani duk irin waɗannan mutum na yi kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune ka tabbata ba ba ruwa inda ya tsaya inda za su iya ko kuma ma irin a zubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa ko eh. kuma kwatanni eh duk waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci magana kafin dukkan cututtukan da muke fama eh, da su eh tsafta ke da shi ke da taimako kwarai da gaske to wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kamar dai kana zaune a gida dandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka kasa a abin nan na rariya din wanda zai rage shigan su to duk abubuwan da zaka yi din kenan da kuma tsafta tsafta tsafta shine babban musamman tsafta eh. kada yadda ruwa ya tsaya ko wani wuri kwato kwato din nan ba shi da amfani to a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira gaskiya ne hajiya to shi kuma malam Adamu ya yaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum me ke kawo wannan irin waɗannan wurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin Kwayar cuta? eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya za a iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to mai to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda bai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗanda suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka ka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in kai haka wato wanke baki akai akai yana akai akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to eh. dole ke sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai sage da bakinka bai kawo wannan don lokacin sai wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci subhanallah eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci wadansu ƙwayoyin cututtuka ne ke shiga a matsayin ka na likita wace shawara ka bayar mu ne fa muhimmanci mutum ya yi buroshin da safe ne ko ko in zai kwanta ne fa muhimmanci to duk suna da mahimmanci ya hajiya don na farko in ka tayi da safe dole ke brush kada bakin ka rinka wari wani lokaci kin sa akwai wasu mutane haka eh. in ko za a kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakin ka ba in suka zauna din nan to kwanan cututtuka abinda suke so kenan to kamar masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi aswakin da safe da yamma da daddare kuma za a kwanta a sake yi ne eh za su iya eh, ya kamata a yi duk eh su ma aswaki yana da amfani kwarai da gaske sannan a kuskure ba baki ko lokaci ka ci abinci ka kuskure bakin ka ko lokaci ka ci wani abu ka kuskure bakin ka duk wannan na taimakawa kwarai da gaske hajiya a akwai wasu ma a suna da al'adar da yawo ma suke da, da a, cikin jaka in suka ci abinci da yake ko ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin eh eh kamar nan ni ko ina in na ko da ci da safe na ba ni abin nan na ci wani abu duk ko lokaci na kuskure baki na komai ne sai na kuskure baki na da safe in kuskure baki ko in brush da dare in yi da to in kana haka sai ga Allah ya kare ka da da shirin ciwon baki din nan to likita tunda ana batun tsaftan baki ne da da hakuri da sauransu eh a ce duk wata shida ya kamata ka je akwai irin wanke baki da likitoci suke ma mutum ɗin nan. ana yi nan to gida wahalan da gida kila likitocin ba su da yawan da za su iya wani amma nan yawanci ana ba mutane shara kowane wata shi da ka je a duba domin lokaci za a ga wani lokaci an gane wani abu da ke faruwa a baki wani lokaci har sankaran baki duk lokacin ake ganewa in dai mutum na da hali ya je ya je a rinka duba shi kowane lokaci waɗanda ba su da hali kuma su tabbatar suna wanke bakin su ko da wasawaki ne ko da buroshi ne kowane lokaci suna yi to in suke wannan Allah zai taimake su kuma zai kare su to Allah ya sauke amin Amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka hannun za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu ko a madadin? Dr. Lada? Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. Babu mai ce a cikin duniya ana ta wani kare a ana rawa kurji mai jirgi lafiya uwar jiki babu mai hoji da ke a sai da ce a cikin duniya ana ta wani kare a ana rawa kurji